duk da yake dare ya yi amma in ne karatun zuwa safiya bayan allah za su bibiya shi sa ba matsala wayanda kuma allah ya kaddara muna tare da su yanzu ma shi kenan alhamdulillah kamar yadda na ce yau insha allahu za mu tashi suratul kafirun za mu tashi suratul kafirun wanda zan karanta sa'annan kuma sai mu duba mu yi bayani sa'annan kuma daga nan sai mu wannan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 ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين kamar yadda 'yan uwa muka bayani wannan ana kiranta suratul kafiruna kada ka ce suratul kafirina a'a ka ce wannan mudafun ne haka wannan mudafun ilaihi ne alkafirun ko alkafirina sai sai zamanto mudafun ilaihi majrurun bil ya'i li'annahu jam'un muzakkar salim kaga kaka ce qul ya ayyuhal kafirina a'a eh, kaka ce kai suratul kafirina kaka ce haka sai dai suratul kafiruna sai ya zamanto mabniyun ne alal hikayati kamar hikaya kake yi an gane to wannan sura suratul kafiruna tana da sunaye akan ce mata al almuqashqishatu." haka akan ce mata suratul ibadati haka kuma akan ce mata suratul ikhlas wanda za mu ga wannan sura mai albarka ta fara da kira ne Allah maɗaukacin sarki ya ce ƙuliya ayyuhal kafirun wannan Allah ya kirayi mushirkai ne na makka lokacin da suka bujiro wa annabi sallallahu alaihi wasallama kan cewa ya badda a wadda yake na kira zuwa ga addinin Allah zuwa ga abautata wa Allah shi shi kadai za su ba shi mulki su ba shi shugabanci a cikinsu ko kuma su ba shi wani abu na dukiya wanda zai yaddar da shi sai manzo Allah sallama ya ƙi yadda da wannan batu wanda suka ce masa taqbalu minna ma na'riduhu alaika, ka karɓi abin da muka bujiro da shi gare ka suka ce ta ta'budu alihatana sanatan wa ila haka sanatan suka ce ka bautatawa ababen bautanmu tsawon shekara ɗaya in aka yi wannan mu ma sai mu bautatawa abin bautanka tsawon shekara ɗaya fasakata anhu sallallahu alaihi wa sallama fa nazalat hadhihi sura sai manzo Allah sallama ya shiru sai wannan sura ta sauka suka ce in ya kunil khairu ma'ana asabtahu wa in ya kun ma'aka asabnahu suka ce in ya kunil khairu ma'ana idan ya zamanto alkhairi yana tattare da mu ne muke da gaskiya na bautar gumaka da muke asabtahu to kai ka samu wannan gaskiya ka dace wa wannan gaskiyar kenan wa in yakun ma'aka idan kuma gaskiyar nan tare da kai take shine addini na gaskiya A asabnahu to ma mun dace da wannan addinin to sai Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya yanke tsammanin kafirai gurin haduwar addini gurin haɗuwar abin bauta sai Allah ya umarce shi ya yanke musu tsammani ma shi yasa za ka ga surar mai albarka kamar akwai maimai ne amma malama suka ce ba maimai bane suka ce saboda lokaci guda uku ne lokaci guda uku ne in ma lokacin da ya wuce ko ɗazu ko shekaran jiya ko jiya ko shekarar da ta wuce kaga maudi kenan ko kuma lokacin da ake ciki hadir mudari'i kenan wanda ake ciki hal na yanzu yanzu nan ko kuma lokacin da zai zo fil mustaqbal a nan gaba kenan gobe jibi to in ka duba za ka ga Allah maɗaukacin sarki ya yi amfani da wa'annan lokuta don ba wa kafirai amsa cewa ajiya ajiya ban bauta wa abin da kuke bautatawa ba haka kuma a yau ma ba zan bautatawa abin da kuke bautata ba haka ma a gobe ma da jibi ba zan bautatawa abin da kuke bautatawa ba dan ka fara bayan kulka ce ya ayyuhal kafiruna ya ku kafirai la a'budu kaga fi'ili mudari'i ne la a'budu ma ta'buduna a yanzu a yau ba zan bautatawa abin da kuke bautatawa ba sa'annan kuma wala antum ma'abiduna ma a'bud sannan wala ana abidun ma abattum kaga wala antum abiduna ma a ma wato ajiya abinda kuka kasance kuna bautata ko yanayin ku din ba masu bautatawa abinda nake bautatawa bane ajiya halinku haka yake sannan nima wala ana abidun ma abattum kaga sai Allah ce ma din kuma bazan bautatawa ko ba mai bautatawa abin da ku kuka bautata bane a jiya kaga wala antum ma'abiduna bautatawa abin da nake bautatawa bane haka halinku yake a jiya ma an san ku sannan wala ana abidun ma abattu nima an san da haka nake hali na haka yake cewa wala ana abidun ma abattum ni ni ba mai bautata abin da kuke bautata bane a je kaga sai Allah ce ma abattum kaga fi'ili madhi kenan abin da kuka bautatawa ai dama dama ba mai bautata masa bane a da lokacin da kuke wannan bautattasa. sannan kuma wala antum ma'abiduna ma a'budu haka kuɗin ba masu bautatawa abinda ni nake bautatawa bane saboda kaga nan a'budu in ka lura fi'ili mudari'i daman hali bi yake ɗauka ma dai ya zamanto hadir ko kuma fil mustaqbal bi yake ɗauka fi'ili mudari'i yana ɗaukan yanzu da kuma anjima da gobe da jibi to kaga haka wala antum ma'abiduna ma a'budu haka kuɗin ba masu bautatawa abin da nake bautatawa bane a gobe dan haka lakum dinukum waliyadin addinin ku na gare ku na bautar gumaka da shirka da hada Allah da wani waliyadin waliyadiyin ni kuma addini na nima na gare ni na bauta Allah shi shi kadai kaga in ka duba za ka ga ba maimai bane kamar ayar ko ayoyin suna bayani ne dangane da jiya da yanzu da gobe kuma shi yasa babu yanda za a ce a samu daidaito tsakanin shirka da tauhidi ba yadda za a yi a samu daidaito tsakanin kafirci da musulunci haka babu yadda za a yi a samu daidaito tsakanin sunna da bida'a, saboda kowanne ya bambanta bu zai yi a yi aljam'u baina dildaini ba bu zai yi ba a ce a haɗa abubuwan da suka kishiyanci juna a ce a haɗa su waje ɗaya bu zai yi ba to wannan saƙon da wannan sura take ɗauke da shi kenan kafin mu je zuwa ga haskawa mu duba sharhi na wannan sura mai albarka kun ji yanda wato wannan sura mai albarka take bayani cewa babu compromising tsakanin musulunci da kuma kafirci babu yanda za a yi a ce a'a a haɗu ce ai kai ka ɗan sassauta naka ni ma na ɗan sassauta duk maɗa a tsakiya kamar dai yadda kafurai suke gaya manzo Allah sallama cewa ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan eh kai ka bautatawa allolinmu shekara ɗaya mu ma mu bautatawa ubangijinka shekara ɗaya kaga sai a haɗa a tsakiya kenan kowa ya karɓa abin da ba shi ne asalin addininsa ba to wannan ba zai yiwu ba shi ne saƙon da ke cikin wannan sura mai albarka wanda zan haska kamar yadda muka saba sannan kuma sai mai bayani insha Allahu inda hali ina ganin za mu iya karawa inda hali za iya ƙarawa inda hali za mu iya ƙarawa inda hali gashi suratul kafiruna suratul kafiruna wannan ce ko gata malam yace suratul kafiruna makkiya malam yace wannan suratul kafiruna makkiya ce malam yace min maqasid surati yana daga manufofi na surar nan albara'atu min al-kufri wa ahlihi albara'atu barramta raba gari minal kufri daga kafirci ba kai babu kafirci a matsayinka na musulmi wa ahalihi ba kai babu kafirai barranta daga kafirci da kafirai wato kamar yadda ɗazu nake ba ku labari cewa inda na zauna ne karatu da kuma 'yan uwa yarabawa hal sunna saboda ni maliman da suka karantar da ni yarabawa ne su ne suka karantar da ni a jami'a akwai wata daura da muka taba zuwa a garin Legas a Ikurudu, wanda mun yi kwana hudu muna wannan daura mai albarka kuma littattafan aƙida ne kawai aka a cikin wannan daurar daga cikin littattafan da aka akwai kitabu tauhidi. an yi sharhinsa sa'an nan an yi sharhin alƙawa'idul arba'u idan ban manta ba sa'an nan an yi sharhin nawaƙidul islam nan littattafan su aka yi mana sharhi aka ɗauko manya-manyan malima. daga ciki in ban manta ba akwai malamin da aka ɗauko shi shine a doktor sharafuddin wanda malamin nan ya zo yana hausa eh, hausa tartar kuma gashi bai rabe doktor sharafuddin ina ganin in ban manta ba shi ya mana sharhin kitabu tauhid to akwai wani babban malami wanda malaminmu ne na jami'a sheikh abdurrahman sunan na yarabawa ko kuma laƙabin na yarabawan na manta gaskiya to shi ya yi mana sharhi na nawaqidul islam da ya zo gabar da muhammad bin abdulwahab ke cewa mallam lam yukaffir mushrikina au shakka fi kufurin au sahaha madhhabahum kafara ijma'an sai ya ce ku dakata ya ce ‘yan uwana yar ba ya ce da ku ya ce wannan shine sunnar shine aƙida shine musuluncin an samu kirista a gida a ɗaki ɗaya da musulmi a ɗaki ɗaya sai su ce ai ba komai wai saboda a raba ƙafa ko a samu dacewa ya ce ana faɗin haka suka ce ƙwarai mun samu matsalar network ne ku yaƙuri sai su ce ai da abu ɗaya ne eh, a sami kirista a ɗaki a samu musulmi a ɗaki ko a gida sai ka ga wannan kirista wannan musulmi sai su ce ai idan can ne daidai to an ɗana eh, a ɗakinmu dai an samu dai wanda ya tsira ya tseratar da mu haka idan ma can ne daidai to dai ai ba matsala ba ne ai duk waje ɗaya ma ake so a ɓille eh, kai za ka gurin Allah ne shi ma za shi gurin Allah kai sai ka bi ta hanyar annabi Muhammadu. sallallahu alaihi wasallama kai kuma ka bi ta hanyar annabi isa babban malamin ne ya ce ta wannan tsantsar kafirci ne ya ce kun zo kun yi karatu ne don in kuka koma ku karantar da yan uwanku ya ce wannan tsantsar kafirci ne saboda mallam yukaffiril mushrikina duk wanda bai kafirta mushrikai ba baka yadda kafirai kafirai ba ne au shakka fi kufrihim ko kuma mai shi ya yi shakka game da kafircin ma ya yi shakka a to ta yi fata yi abin da suke fata yi daidai ne au sahaha mazhabahum ko kuma ya inganta hanyar da suke kai a ai kiristoci su ma da suke yin bauta a ai Allah suke bautatawa ai bautar su Allah na karba ai tsarkake su ma ai addini suke yi addinin Allah daidai kuma suke yi to duk wanda ya faɗi wannan da sunan musulunci ya kafirta kafiri ne saboda ba shi da yaƙini akan addininsa kenan ba shi da yaƙini akan addinin bai yadda da inna dina inda Allahil Islam ba bai yadda da wa mai tagi ghairal islami dinan falai yi ƙubala min wa huwa fil akhirati min al bai yadda da shi ba dole sai ka yadda mushriki mushriki ne dole sai ka yadda kafiri kafiri ne ba wai musulunci yake ba shirka ba za ta taɓa zamantowa tauhidi ba kamar yadda ka sani cewa bida ba za ta taɓa zamantowa sunna ba ba a canja wa suna haka kafirci ba zai taɓa zamantowa ba kafirci ba ko ya zamanto musulunci shi yasa babu tsaka-tsaki babu compromising kamar yadda suke gaya manzan Allah mu mushrikan makka cewa ta hata na sanatan wa ila haka sanatan sai Allah ya musu raddi Allah ya ce kulka za mu karanta Allah ya ce kulka ayyuhal kafirun ya ku wa'annan kafirai kaga kafiran makka ne Allah ke magana da su amma wannan ba ya kaɗaita ga kafiran makka ba ne kaɗai kamar da yadda su ne aslu sun shiga ciki kamar yadda malama suke cewa sababin nuzuli dakhilun fil ayati qawlan wahidan sababin saukar aya ya shiga cikin ayan nan ko ya shiga cikin suran nan ƙaulan wahidan magana guda ɗaya a bittifaƙil ulama ma'a gairihi ne fi khilafun tare da wani sanin shine saɓani kuma rajihi shine ma wani nasa wannan duk da kafiran duniya ake magana wa'yan sun kafiran makka su ma wannan ayar da su wannan surar da su take magana da kuma kai musulmi da kai Allah ke baka amsa ka basu saboda al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi haka malama suka ce al'ibratu izina abin lura bi umumin lafzi ana duba umumin lafazin ne umumin lafazin ake dubawa la bi khususi sabab ba wai kawai da iyakan cewar shi sababin ba ne, ai tun da kafiran makka ake shi yasa irin wannan tauhidi eh, irin wannan tafsiri na turmi sai ka ce sai sai ji ana fassarawa ya ku kafiran makka eh, eh, ya ku kafiran makka a da kafiran makka kaɗai ake ai shi alkur'ani yana magana ne da waɗanda suke ba su zo ba ma duk yana magana da su da kuma wayanda suke cikin yanzu da wayanda suka wuce na baya duk da su yake shi yasa wannan a wannan sura ta game duk wani kafiri shi yasa gashi suratul kafiruna suratul kafiruna mala yace makkiya sura ce makkiya min maqasidis surati yana daga cikin munufofi na wannan sura albara'atu min al-kufri wa ahlihi albara'atu barranta Minal kufri daga kafirci wa ahalihi da ma'abutan kafirci eh kamar yadda dai annabi Ibrahim eh innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani al-bara'atu min wa ahalihi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداء abadan hatta والبغضاء billahi wa تؤمنوا Albara a البراءة من wa وأهله barranta daga kafirci da ahalinsa daga cikin manufofin surar kenan ga aya ta farko Allah ya ce kulka ce ya ayyuhal kafiruna ya ku waɗannan kafirai Allah na kiran kafiran makka ga fassarar ayar Allah ce kul ayyuhar rasul ka faɗi ya kai wannan manzo ya ayyuhal kafiruna billah ya ku waɗanda suka kafirce wa Allah ka ce musu la a'budu ma ta'budun bana bautatawa abin da kuke bautatawa bana bautatawa abin da kuke bautatawa ga fassarar la a'budu fil hali wala fil mustaqbal ma ta'buduna minal al asnami la a'budu fil hali bana bautatawa a yanzu a yanzu wala fil mustaqbal hakan nan ma a nan gaba ma bana bautatawa ma ta'buduna abinda kuke bautatawa min al asnami na daga gumaka a yanzu bana bautatawa a gobe ma zan bautata musu ba wa'annan gumaka shine la a'budu ma ta'budun sa'annan Allah ya ce wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'budu ku din ba masu bautatawa abin da nake bautatawa bane gashi wala antum abiduna ma a'buduhu ana wala antum na ma a a'buduhu ana ku ba masu bautatawa abinda ni nake bautatawa bane wa huwa Allah wahdahu shine Allah shi shi kadai ni shi nake bautatawa ku kuma ba shi kuke bautatawa ba sa'annan kuma wala ana abidun ma a wana wala ana abidun ma ni ba mai bautata abinda kuka bautatawa bane gashi Allah ya ce wala ana abidun ma abattun malam ya ce wala ana abidun ma abattun min al'asuna. ni ba mai bautata abinda da kuka bautata wa bane na gumaka a baya ni ba na bautata musu a baya kamar yadda ai muka ce ayar tana magana akan madi da mudari'i hal kenan mudari'i kuma yana ɗaukar hal da kuma mustaqbal kaga to haka wala ana abidun ma abattum min al-asnam ni ba mai bautatawa abin da kuka bautatawa bane a baya min al-asnam na daga gumaka wala antum abiduna ma a'buduhu ana ku din ba masu bautatawa abin da nake bautatawa bane a nan gaba kaga wala antuma abiduna ma a'budu ku ba masu bautatawa abin da ni nake bautatawa bane shine wala antuma abiduna ma a'buduhu ana ku ba masu bautatawa abin da ni nake bautatawa bane ni wa huwa Allahu wahdahu shine Allah shi shi kadai sai Allah ya ce lakum dinukum waliya din addinin gare ku addini na na gare ni ga fassarar malam ya ce lakum dinukum lakum dinukum addininku na gare ku allazi allazi bitada'tumuhu wannan da kuka kirkire shi li anfusikum ga kawukanku kuka kirkire shi wali dini ni ma addini na na gare ni allazi zala alayya wannan da Allah ya saukar gare ni ina jin wannan shine nan za mu tsaya insha Allahu idan Allah kai mu gobe sai mu tashi sura ta gaba ita ce suratul kautsar insha Allah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika